Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Isra'ila ta ce ta gano gawarwakin mutane da dama a Gaza a lokacin da ake gwabza faɗa. kuma sojojinta na kokarin zakulo gawarwakin domin tantance ko su wane ne wanda zai dauki tsawon sa'o'i da dama to sai dai isra'ilar ta buƙaci jama'a da su guji yada jita-jita game da gawarwakin shugaban amurka joe biden ya ce ma'aikatansa sun tuntuɓi isra'ila wadda ta tabbatar da gano gawarwakin a gaza biden ba shi da tabbacin adadin gawarwakin ya kuma ƙara da cewa ba shi da 'yancin tantance gawarwakin a halin yanzu akalla falasɗinawa dubu arba'in da dari shida da casa'in da ɗaya ne aka kashe yayin da wasu sama da dubu casa'in da hudu suka jikkata a hare-haren da sojojin isra'ila suka kai a zirin gaza tun daga ranar bakwai ga watan oktoba a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin a wata sanarwa a jiya asabar yakin ya soma ne lokacin da kungiyar ta'addanci ta hamas ta kai hari kan isra'ila inda ta kashe mutane ɗaya da 1,200 tare da yin garkuwa da kusan ɗari biyu da hamsin kamar yadda ƙididdigar isra'ila ta bayyana yankunan kharkiv da donetsk na ukraine sun ci gaba da fuskantar munanan hare-haren rasha a jiya asabar ole sinihombov gwamnan yankin kharkiv na kasar ukraine ya faɗa a jiya asabar cewa wani harin bam da rasha ta kai kan wani ginin gidajen jama'a ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu goma ciki har da yara a ƙauyen charkaska lozova ya ce an kashe mata biyu an ciro ɗaya daga cikin baraguzan ginin ɗayan kuma ta mutu a cikin motar ɗaukar marasa lafiya kwana ɗaya kafin nan suna hobov ya ba da rahoton cewa akalla mutane bakwai ne suka mutu kuma kusan ɗari ɗaya sun jikkata ciki har da yara akalla ashirin da biyu a lokacin da wani harin a lokacin da wani harin da rasha ta kai a birnin kharkiv ya afkawa wani babban bene da filin wasa a yankin donetsk an kashe mutane biyar a harin da rasha ta kai jiya asabar a chesiviyar a cewar vadim flashkin shugaban gwamnatin yankin donetsk labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Kasashen China da Philippines sun zargi junansu da haddasa karo tsakanin jiragen ruwansu biyu a wani sabon rikicin kan ruwa da kuma ayyukan teku a tekun kudancin China. Mai magana da yawun dakarun tsaron gabar tekun China ya ce wani jirgin ruwan Philippines ne ya kauce hanya da gangan ya yi taho mu gama da wani jirgin ruwan da ke tsaron gabar tekun kasar China ba bisa ka'ida ba. jami'an kasar philippines a manila sun ce jirgin ruwan jami'an tsaron gabar tekun china ne ya daki jirgin ruwansu na tsaron gabar teku har sau uku ba tare da wata tsokana ba lamarin da ya yi sanadin lalata jirgin ruwan na kasar philippines wannan ce takaddama ta biyu a cikin 'yan kwanaki a kusa da sabina shoal yammacin lardin palawan na kasar philippines a yankin tattalin arzikin da kasashen duniya suka hakikance mallakar philippines ne. asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya fitar da buƙatar gaggawa ta samar da rigakafin cutar kyandar biri ga ƙasashen da ke fama da rikici tare da haɗin gwiwar ƙawancen rigakafin gavi da hukumar kula da cutuka ta afirka cdc da kuma hukumar lafiya ta duniya who kamar yadda ƙungiyoyin suka bayyana a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa a jiya asabar za a iya yin yarjejeniyar samar da alluran rigakafin har miliyan goma sha biyu ya zuwa shekara mai zuwa ta dubu biyu da da ashirin biyar, gwargwadon karfin kamfanonin da ke harhaɗa rigakafin a cewar sanarwar sanarwar ta kara da cewa karkashin kwangilar unicef za ta shata ka'idojin yarjejeniyar ta samar da rigakafin tare da kamfanonin yin alluran rigakafin wannan zai bai wa unicef din damar saya da jigilar alluran rigakafin ba tare da bata lokaci ba da zaran an tabbatar da kuɗaɗe da bukatu da tsare-tsare da kuma ƙa'idodi. sanarwar ta kara da cewa hukumar ta who tana nazarin bayanan da masana'antun suka gabatar a ranar 23 ga watan agusta kuma tana sa ran kammala bitar bayanan domin gaggauta soma amfani da ita nan da tsakiyar watan satumba a farkon watan agusta hukumar ta who ta ayyana annobar kyandar darbiri a matsayin matakin gaggawa na kiwon lafiyar jama'a a duniya bayan barkewar cutar a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wadda ta bazu ya zuwa kasashe makwabta an sami fiye da mutane 18,000 da ake zargin sun kamu da cutar a congo a wannan shekara tare da mutuwar mutane 629 yayin da aka tabbatar da sama da mutane 150 a burundi in ji darakta janar na hukumar ta who tedros adhanom ghebreyesus labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulra'uf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Mata Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne a kan yunkurin al'ummar Arewa na baya-bayan nan na ganin an kawo ƙarshen matsalolin da ake ciki musamman ta fuskar tattalin arziki lamarin da ya samo asali daga ayyukan wasu matasan Arewa a kafofin sada zumunta inda wasunsu ke ta bankaɗo badakala da sace-sacen kuɗaɗen al'umma wanda ake zargin wasu masu rike da kujerun siyasa suka aikata rahotanni dai sun yi nuni da cewa a baya-bayan nan kafafen sada zumunta sun taka muhimmiyar rawar rawa wajen fargar da masu rike da madafin iko da su tashi tsaye akan yaki da matsalolin cin hanci da rashawa talauci yunwa rashin tsaro da dai sauransu kamar yadda za ku fara jin bayani daga bakin wani dan kasa da farko suna na jamilu abdulsalam dan kano ne kuma dan kasuwa wanda yakan yi sharhi akan harkokin kasuwanci da kuma harkoki na ci gaba na yau da kullum to a hakikanin gaskiya dai dama kafafen sada zumunta hanyoyi ne da da a turanci ake ce musu kamar tool akwai course da ake ce ma kamar tourism so kafafen sada zumunta kamar kowane abu da muka sani na rayuwa tool ne wanda za ka iya amfani da shi ta hanya mai kyau ko kai amfani da shi ta hanya mara kyau ya danganta da yadda kake so kai amfani da shi idan ka buɗe account za ka iya saka abin da kake so yadda kake so har ma zai iya yin nisa fiye da idan ka saka a TV ko radio ka saka ba cewa musamman idan baka ci zarafin wani ba wanda ka saba ka'idar wannan dandalin sada zumunta mm-hmm. wannan gaskiya wato ci gaba ne wanda dama can zamani mun san zai zo da wannan in ka saka abu yanzu yanzu yanzu kamar wutar daji zai tafi ko ina har inda baka tunanin zai je mm. cikin karkara cikin birni kasashen da baka taba zuwa ba amma idan ka aika sako zai je to wannan gaskiya abu ne wanda 'yan siyasa na tabbatar yanzu sun fara shiga su wanda kusan a da shi talaka bai da damar da idan ya ga abu ba daidai ba zai iya fitowa ya yi magana amma a yanzu saboda su 'yan siyasan nan ba su da control na social media wasu masana dina ci gaba da jaddada mahimmanci muhimmancin cewa a bada karfi wajen samar da wasu kwasa-kwasai da za su mayar da hankali ga koyar da dabarun amfani da kafofin sada zumunta musamman ganin irin tasirin da suka yi a zanga-zangar neman kawo karshen tsadar rayuwa da aka gudanar daga ranar ɗaya zuwa goma ga watan agustan nan da muke ciki wanda ake kallo a matsayin abin da ya sake farkar da masu ruwa da tsaki a arewacin najeriya lamarin da ya kai ga kafa wata kungiya mai rajin tabbatar da ci gaban tsarin mulkin demokradiyya wato league of northern democrats a turanci Ko menene dalilin kafa wannan kungiya? Bari mu ji ta bakin jagorarta. Sunana Dr. Umar Ardo, ni ne convener din wannan League of Northern Democrats wato kungiyan masu ra'ayin tabbatar da dorewa demokradiya Manufar mu shine mu kasance mu ne masu yin ruwa da tsaki a duk wani harkan siyasa na arewa. Yanzu haka nan ya arewa kowaye yana nan abinda tura suke ce holding the short side of the stick wato mun kasance kara zube. Don haka mun kawo wannan don mu haɗa kan 'yan arewa don mu tabbatar da duk wanda zai tsaya zaɓe a nan arewa ko president a najeriya ko kuma kansila arewa muna cikin waɗanda za su tabbatar mu ne muka sa su kuma mun setting din committees da za su kawo mana abubuwan da ke damun mu don in za mu zaɓe ka sai mu zaɓe ka akan abun da muka yarda za mu fitar da abubuwan da ya kamata a yi a bada shawara a yayin da ake ci gaba da yin kiraye-kiraye a dandalin sada zumunta ga iyaye mata da su ƙara ninka ƙoƙarin su wajen tarbiyyar yayan 'ya'yansu ganin irin rawar da matasa waɗanda wasunsu ba su ma kai shekaru ashirin a duniya ba suka taka a zanga-zangar baya-bayan nan wasu iyaye mata da suka shiga sahun gaba a mayar samun mafita ga matsalolin da suka addaba arewa sun ce. sunana umar kai abdullahi getso yar siyasa kuma mai kishin kasarta duk wanda yake arewa san halin da muke ciki a yanzu kuma ya zama dole mu taru mu haɗa karfi da karfe mu ga yadda zamu fitar da arewa daga cikin musibar da muke ciki mu yan arewa mu muka sa kanmu a cikin wannan kwagmaya din da muke ciki mun riga mun da yake faruwa kuma dole a nemo kai mafita magana ce ta dole mu yi abu daban da wanda aka saba gani matsalar Najeriya kullum akwai kwamitoci da ake kafa kullum akwai kungiyoyi da ake kafa amma babu implementation to alhamdulillah wannan tafiya tamu gaba ɗaya mun sa nauyin mu ne akan yadda za a implementing din wa'annan kudurori da muka fitar da su da kuma yadda za a gan su a ƙasa insha Allah to harkar tsaro ita ce abu na farko da muka yi magana na biyu kuma sai ilimi kuma sannan akwai magana ta gaba ɗaya ma dole yan arewa sai mun canja mu saboda duk yankunan mu sun riga sun wuce mu amma mu an bar mu a baya saboda mu mu kullun na jiya ne to muna buri yadda za mu ga cewa mun tarihin matasan mu alon an samu an tada tunani irin na gobe. Sunana inna Maryam Chiroma daga Borno State. Ni kullum damuwa na shine wace irin arewa ne za mu bar wa mu da mu domin iyayenmu wanda suka wuce gaba kullum muna kotin nasu su Sardauna su Aminu Kano su to duk wayannan mutanen ai sun yi adalci amma mu yanzu ana adalci a arewa shugabanni mu kowa kan shi ya sani yanzu kullum in na fita in na ga yara ƙanana mu da kwanoni a hannu suna bara na abinci wata nan kuka nake dalili shi shine ba mu ɗauki maganar education seriously ba domin da a ce shekaru 20 da suka shige an ɗauki maganar koyar da yara yara su yi boko za mu samu yara masu yawa haka kan titi da auraka su zama wani a ƙasar nan dole ne mu tsaya mu zana abubuwan da suke damun arewa idan aka zana abubuwan da suke damun arewa shugabanni arewa su zauna su haɗa kai su ɗauka ɗaya bayan ɗaya me za mu iya yi mu gyara arewa da wannan damuwa ɗin mu su sani fa cewa idan ba arewa su ba kowa ne saboda haka arewa ne shine platform ɗinmu to ya kamata mu haɗa haɗa kan muka cewa mun gyara arewa. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ki zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu koma ga waɗanda ke kan gaba wajen sauya alƙiblar yanayin matsatsin da arewa ke ciki inda za mu ji yadda ake cewa babu wani uba ko uwa da zai so ya bar wa 'ya'ya abin takaici. dan buran zazzau nake Muhammad Sani Sha'ban. Hakika ba sai an tambayi duk wani dan arewa babba ko karami akan abubuwan da suka addabi arewa. To wannan mun zauna ne mun gaya mu kanmu. Taron nan da aka yi babu batun siyasa, babu batun yare, babu batun kabilanci ko daga ina na fito. Yau mutumin Taraba yana kallon mutumin Zaria a dan uwa, mutumin da ya fito daga Sokoto yana kallon mutumin Kano dan uwa saboda abin da ya shafe shi wancan ya shafi duka kowa. Kuma eh muna fatan ta dinke ta dan Allah. Wani uba ko fa uwa zai so ya ban ma ɗansa abin takaici ba mu ce za mu iya share hawayen kowa ba cikin kwana bakwai ko shekara bakwai amma wuyan abin a fara shi in aka fara to 'yan baya suna iya ƙarishewa amma hakika cutarwa da koma bayan da ayyuka da suka addabi duk wani mutumin talikin da yake arewa ya isa. Madalla jigan arewa dai sun fara bullo da dabarun kawo mafita mai dorewa a bisa matsalolin da ake ta magana a kai musamman bayan zanga-zangar neman kawo karshen tsadar rayuwa wanda a dandalin sada zumunta aka fara tsara ta kamar Muhammad daga bakin Sardaunan Kano. Sunana Ibrahim Shekarau Sardaunan Kano. To, kamar yadda Annabi sallallahu ya ce duk wani aikin alheri yana farawa ne daga mutum guda ko su yan kaɗan. Wasu daga cikin mu suka yi tunanin wannan matsalolin nan kullum ana surutu su arewa ta lalace matasa sun lalace ba gwamnatin kirki ana sace kuɗin mutane ba a mana aikin komai sai muka ce to abin da ya fi mu kira imu imu ba wai don mun fi kowa san a gyara ba wai dan mun fi kowa iyawa ba a a akalla Allah ya mana shaida cewa mun yi da akwai matsala kuma mun ɗauki matakin mu ga da za a yi mu ba da gudunmawa wajen gyara na'am ko me za a cimma ga sabon kungiyar League of Northern Democrat Saddaunan Kano ya kara da cewa abin da muke so mu cimma da muka zauna zaman farko wannan shine na biyu dukkanin mu mun ɗauki kanmu daidai muke da juna amma dai tila a samu shugabanci da muka zauna suka taro suka ce lalle lalle ni in zo in rike jagorancin nan shi da ta umar ardo shi ne wanda asalin ya zo da tunanin ya tattaba mu muka kira mutane akwai wanda yake sakatare na riko na tare da shi barista jimmy dan niger state ne babban burin shi ne wani matakai za mu ɗauka mu faɗakar da al'ummar mu ta arewa su waye su san su waye kamata ne su shugabance su tunda dimokuraɗiyya muke yi a faɗakar da mutane ba wai kawai a kalli jam'iyya ba a'a in an kalli religion jam'iyyar akalitowa ta tsayar wane ne shi wace gudunmuwa bai al'umma kan ya zo ya nemi tsayawa zaɓe me halayyarsa me tarbiyyarsa domin ba ka ba da abin da baka da shi ba sai mutum ya zama shugaba ko zababben shugaba ko dan majalisa sannan a je a zauna ana neman masa wa'azi ana neman cewa ya gyara a'a kan ma ka zaɓe shi kuma mu faɗakar da mutanen mu zancen ka zauna sai an baka taliya ko sai an baka naira ɗari biyar ko sai an baka naira dubu mun yadda akwai talauci amma ai bahaushe yana cewa gare yunwa da mutunci akan koshi da wulakanci alƙalmar ƙididdigar da aka fitar a shekarar 2023 sun nuni da cewa